shirin lafiyarmu na wannan makon kwararru suna furgar da jama'a kan matsalar nutsewa a ruwa a kasashen duniya. Za mu dubi kan yawan nutsewa a ruwa da ake fuskanta a tekun ƙasar Senegal. Muna kuma da rahoto kan yadda mutane ke tafiya waɗansu ƙasashe domin neman allurar rigakafin COVID-19. Sai kuma wata hanya ta ba sabon ba da ake amfani da ita wajen shawo kan damuwar da ke da alaƙa da annobar COVID-19 a ƙasar Zimbabwe. Waɗannan na daga cikin rahotanni da muke tafe da su a wannan shiri na lafiyar mu. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin lafiyar mu suna na Alheri Grace Abdu. Mun gode da kuka kasance tare da mu a wannan shirin. Nutsewa a ruwa shine sanadin mutuwar bazata na uku yayin da kashi 60 cikin 100 waɗanda ke mutuwa ta dalilin nutsewa a ruwa suna faruwa ne a ƙasashe da ke yankunan yammaci da kuma kudu maso gabashin Asiya sai kuma Afirka na biye. Hukumar Lafiya ta Duniya ta shawarta matakan da ya kamata a ɗauka domin magance nitsewa a ruwa da suka haɗa da horar da 'yan kallo hanyar da za su iya taimakon wanda ya faɗa ruwa da samar da hanyoyin kare lafiyar matafiya a kwale-kwale da kuma kafa dokokin kare matafiya a ƙananan jiragen ruwa. Bari mu fara a ƙasar Senegal inda ake ƙara samun yawan masu nitsewa a ruwa da ya sa hukumomi ɗaukar matakan shawo kan wannan matsalar. Ga Yusuf Aliyu Harande da fasarar rahoton Arash Arasabadi. Sautin raƙuman ruwa ga rana tana bugun fata, yashi a tsakanin 'yan yatsunku waɗannan su ne wasu abubuwa da ke sa bakin teku yana zama wuri mai daɗi. Kuma yawancin mutane ba sa tunanin haɗarin da ke bakin teku lokacin da suke cikin ruwa, amma akan samu ƙaruwar nutsewar ruwa a yankin Dakar na Senegal tun farkon shekarar. lamarin da ya sa aka ƙara yawan 'yan sanda don inganta ƙoƙarin rigakafi da girka sabbin alamomi da hana mutane yin iyo a wurare masu haɗari marasa kulawa. Mustapha da Gil ɗalibi mai shekaru 22. Muna zuwa nan sau da yawa, amma ba don yin wanka ba. Muna zuwa ne don hutawa, don shakatawa, don mu ta sha iska, amma ba don yin wanka ba, saboda an haramta yin hakan. Kwanakin baya, kusan mutane goma suka rasa rayukansu. Yana da hatsarin gaske tun daga wannan ranar, 'yan sanda kan zo nan don sa ido a yankin. An haramta sosai, ba ba ku damar yin wanka a nan ba. Hukumomi sun ce, matasa da masu matsakaicin shekaru ne tsewar ruwa a baya-bayan nan ta fi shafa. Muna da mutane 61 da suka mutu daga cikin 61 mun kubutar da mutane goma sha uku, 48 kuwa sun mutu. Kuma wannan shi ne abin da ya faru a farkon rabin shekarar daga watan Janairu zuwa watan Yuni. Idan muka ɗauki matsakaicin shekaru waɗanda abin ya fi shafa suna tsakanin shekaru goma sha bakwai zuwa ashirin da biyar da haihuwa. Shugaban ƙungiyar masu kai ɗaukin ceton rayuka na ƙasa ya ba da ƙarin haske game da ƙarin mutane da ke mutuwa. Ibrahim Fall, shugaban ƙungiyar kai ɗaukin ceto rayuka na ƙasa da masu kula da wanka. Dalilin ƙaruwar nutsewa cikin ruwa gaba ɗaya shi ne, saboda ba da hayan wurare da aka yi don haka ana tilasta wa mutane zuwa babban bakin teku wanda suna da haɗari yayin ɗaukar masu tsararrai aikin ba da kulawa hanya ce mai kyau don inganta gwanintar ƙwararrun masana hukumar lafiya ta duniya ta bayar da shawara cewar ana iya magance matsalar nutsewa ta hanyar samar da darussan ninkaya da darussan koyon sarrafa ruwa abin bakin ciki waɗannan kwasa-kwasan ba su da yawa kuma ba kowa zai iya biyan kuɗinsu ba. Ibrahim Fall, shugaban ƙungiyar kai ɗaukin ceto rayuka na ƙasa da masu kula da wanka. Euh, local, je veux dire, le maire doit créer euh, ce cadre-là. A nan Senegal abin ban takaici ne babu isassun wuraren wanka don koyon yin iyo. Hukumomin cikin gida ina nufin masu unguwanni dole ne su ƙirƙiri waɗannan tsarin ƙirƙirar wuraren wanka suna da ɗan tsada ba da darussa goma na koyon iyo na iya kaiwa sefa dubu arba'in don haka idan ba za ka iya biya ba ba za ka iya koyo ba masanan yanayi da ke aiki da hukumar yanayi da muhalli ta jihar kaduna dr umar harayau ya yi ƙarin haske akan abin da ya kamata masu niƙayya da kuma shiga ruwa su yi domin kula da lafiyar su da kuma gujewa shiga halin yi Ga bayanin da Dr. haraya ya yi a hirar su da wakilinmu Hawa Umar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. a wannan yanayi da muke ciki musamman yadda ruwa ya kai ya kawo sannan kuma ana samun tumbatsar ruwa akwai al'amura ko abubuwa da dama da ake so shi mai son ya kasance cikin ruwa ko ya amfani da ruwa ya kasance ya kiyaye kaɗan daga cikin waɗannan abubuwa shine ya zama kana da masaniya kan irin ruwan da za ka shiga sannan kuma ya zama kana da ilimi na yadda ake aiwatar da ayyuka ko lamura cikin shi wannan ruwa ko tafki ko kogi da za ka yi amfani da shi banda wannan kuma ya kamata a ce dama wannan tana daga cikin irin sana'a ko dai ka gada ko ka koya ko ka fahimci yadda ake aiwatar da ita in ko baka san wannan ba to abu ne mai kasancewa mai matsanancin wani matsanancin hali mutum zai shiga in har bai lakanci waɗancan abubuwa da na lissafta na baya ba in ko ka fahimta to kana iya amfani da wannan dama da hikima da ilimi da fasaha da natija da Allah ya maka ka shiga kai amfani da wannan ruwa amma in ba ka da wannan masaniya waɗancan abubuwa da na jira to bai cancanta mutum ya ninkaya a cikin roba, don idan mutum ya yi abin da ya same shi shi ya jawo idan har ka shiga wani hali na ka yi to wannan hali da ka tsinci kanka kai ne ka jawo ma kanka rashin daidaito wajen samar da allurar rigakafi na ci gaba da kawo cikas a yunkurin shawo kan Corona virus a kasashen duniya sai dai ga waɗanda suke da hanyar tafiya ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki inda ake samar da allurar rigakafin ga kowa suna tafiya mai nisa su kashe kuɗi mai yawa domin su iya samun rigakafi kamar yadda za ku gani a wannan rahoto da virginia gunawan ta haɗa mana da abokiyar mu hadiza kyari ta fassara yayin da ma'aikatan lafiya amurka ke gwagwarmaya yawa amurkawa da suka nuna turjiya rigakafin coronavirus wasu mutane a sassan duniya ba wai kawai son rigakafi suke ba har ma da ƙara azama don cimma hakan Suli Razak ta yi bulaguro zuwa wata ƙasar daga Indonesia. ‘Ya'yana suna zuwa kwaleji a nan. Bayan na yi nazari sai muka yanke shawarar samun allurar rigakafi a nan Amurka yayin da muka ziyarci yaranmu. Kamar yawancin ƙasashen duniya, Indonesia na yunkurin samar da isasshen rigakafi ga al'ummar ƙasar wadda a halin yanzu ke fuskantar ƙaruwar COVID ciki har da nau'in Delta. wanda ke da saurin yaduwa don haka a watan yuni suli razak da mijinta da etta mai shekara goma sha shida suka hau jirgi na sa'o'i ɗaya daga jakarta zuwa new york bayan kwana biyu sun samu allurar farko na pfizer a wani shagon sayar da magani a Strasburg da ke pennsylvania kafin mu zo nan mun samu labarin cewa yin rigakafi abu ne mai sauƙi. da gaske da sauƙi sosai. Shi ma Angi Bangaditya da ya ziyarci birnin New York daga Jakarta a watan Maris ya samu nasarar yin rigakafi kwara ɗaya na Johnson and Johnson 'yan kwanaki kawai kafin ya koma Indonesia. An buɗe wuraren rigakafin coronavirus ga waɗanda ba mazauna ba da nufin bunƙasa yawon buɗe ido. Banda tabbacin cewa zan samu nan da nan. na ci gaba da ziyartar shafinsu na intanet ya ɗauke ni kwanaki uku zuwa hudu kafin samun ranar allurar rigakafin aƙalla jihohin amurka 24 ba sa buƙatar shaidar zama bisa doka don yin rigakafin covid-19 a wurin ma'aikatan kamfanonin shirya tafiye-tafiye a indonesia wannan ya zama wata dama ta sake farfado kasuwancinsu suna yi wa matafiya yi. na samun rigakafi a Amurka. Muna da fiye da mutane talatin da ke kan layi. Kuɗin ɗawainiyar bulaguran yana kamawa daga dalar Amurka ɗari da biyar da hamsin na tafiyar kwana hudu zuwa Hawaii da kuma dala dubu ɗari uku da ɗari da shida na tafiye-tafiye masu tsada na kwanaki hamsin da biyu. Samuwar rigakafi da yawa a Amurka mai inganci fiye da allurar rigakafi da China ta samar da ake amfani da ita a Indonesia shine babban abin jawo hankalin masu yawon bude ido. Rigakafin da aka amince da su a irin waɗannan ƙasashen sun hada da Pfizer da kuma Johnson and Johnson. Ba mu da su a Indonesia har yanzu. Don haka na yi tunani me zai hana in yi bulaguro da kuma yin allurar rigakafi a lokaci guda. Annobar virus ta kawo koma baya ainihin a fannin tattalin arziki da zamantakewa al'umma da kuma lafiyar kwakwalwa. Sai dai waɗansu mutane a ƙasar Zimbabwe da lamarin ya shafa ainihin sun soma samun wata hanyar samun sassauci ƙarƙashin wani shiri da wata ƙungiya mai zaman kanta take gabatarwa wadda take taimaka ma waɗanda suke cikin matuƙar damuwa. Gabin Tayero da fasarar rahoton da Columbus Mubunga ya aiko mana daga Harare. Cibiyar ba da shawara ta Bench Friendship ta fara aiki ne a shekarar 2006 don ba da nasiha ga waɗanda ke cikin damuwa ko baƙin ciki a sanadin yanayin siyasa da tattalin arzikin Zimbabwe. Yanzu haka ƙungiyar tana da rassa a yawancin asibitoci a Harare, kuma ita ce kawai babban cibiyar da ke kula da lafiyar ƙwaƙwalwa da ke aiki a cikin ƙasar. masu aikin sa kai ne ke gudanar da hidimar waɗanda suka ce ba sa son ganin mutane sun damu. Um, A cewar in ya Inyamukapa mai kula da bench friendship na yankin mutane da yawa sun daina haduwa saboda annobar covid-19 muna ci gaba da ba da shawara ga mutanen da suka kamu da cutar covid-19 ko ta shafa abin da muke faɗi shine cewa ba za mu iya yin hakan ta ganin ido da ido ba na yau da kullum amma abin da muka yi a matsayin kungiya shine yin ƙaura zuwa dandalin intanet don cuɗanya da jama'a amma wasu kamar elizabeth chibeka har yanzu suna zuwa ofishin cikinsu. Yar shekaru 49 ta ce mahaifinta yana fama da COVID-19. Ba ni da kuɗin sayan mishi magunguna, ba ni da aikin yi, ba ni da wata hanyar tara kuɗi ko ma don sayan mishi abincinsa. Waɗannan su ne wasu daga cikin abubuwan da ke damuna. Saboda haka, na zo nan don yin magana da waɗannan mutanen cutar covid-19 tana nan kuma gaskiya ce musamman inda muke zama Forget Kutuza mai shekaru 53 tana ɗaya daga cikin masu ba da shawara a bench friendship. Eh, ta ce COVID-19 ce ke mamaye shawarwarinta. COVID-19 da gaske ta shimfiɗa fika-fikanta ko ina amma mutane ba su rufe fuska. Ban san yadda za a iya aiwatar da shirye-shiryen wayar da kai ba. Ina mamakin me yasa mutane ba sa fahimtar yanayin da muke ciki. Makwabcina yana gudanar da hidimar coci kusan kowane rana. To idan ana son labarai da dumi su ko kuma ƙarin haske kan cutar coronavirus ko kuma cututtuka da muke ambato a wannan shirin sai a ci gaba da ziyartar mu na sada zumunta da kuma shafinmu na intanet ya hausa.com kuna kuma iya biyo ni a shafi na Twitter a alheri muna matuƙar godiya ga dukan waɗanda suka taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin. yanzu a madadin su duka alheri ke cewa mu ci gaba da kiyaye dukkan sharuɗa da likitoci ke gindayawa domin kula da lafiyar mu. mu zauna lafiya mu kuma rika kula da lafiya a kowace rana